ومعلمنا وقائد أبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد أن أوهاك إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكتوك وجهه في الحجة أجر الله صلى الله عليه وسلم وداد أنكم ثلاثين يرد الله سبحانه وتعالى أشهد أدرى وزنا ya haɗa mu shi gaba da darasin tafsirin alƙur'ani mai girma da muke karantawa ko kuke gabatarwa a wannan masallaci jami'in shehu talhat salafi rahimahullah ta'ala kuma muna cikin suratul mu'min alaihi salam za mu tashi aya ta na ɗabiyar da ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا بسم الله الرحمن الرحيم kamar yadda aka yi bayani cewa suwatu nuhin alaihi salam tana bayani akan yadda ake yin da'awa kira zuwa ga musulunci da kuma haƙurin annabawa alaihi salam akan wannan aiki babba da jajircewarsu akan wannan aiki na da'awa sai Allah ta'ala ya ɗauko annabi Nuhu alaihi salam a matsayinsa na annabin da ya fi daɗewa yana kira zuwa ga hanyar Allah Allah ya buga mana misali da shi aka ware wannan sura ta kucin da guda aka kira ta da al mu'min alaihi salam an fara mana bayani akan yadda annabi Nuhu alaihi salam ya fara da awa ga mutanen ya ci gaba ya ce qala rabbi annabi Nuhu ya ce ya Allah inni da'awtu qaumi lallai ni na kirayi mutane na lailan da daddare wa naharan da kuma yini wannan aya tana nuna yadda annabi Nuhu alaihi salam ba yi da wani lokaci da ya keɓe ba da awa yake ba gabaki ɗaya rayuwarsa yana kira zuwa ga addinin Allah ya kira mutanen da daddare sannan ya kira su da safe ya kira su da rana ya kira su da maraice kowane lokaci domin idan aka ce allai yana farawa ne daga lokacin da rana ta faɗi har zuwa lokacin da alfijir zai keto duk wannan yana cin abin da ake ce masa allai in aka ce annahar tun daga lokacin da alfijir ya keto har zuwa lokacin da rana za ta sake faduwa duk wannan ana kiransa annahar ne to annabi nuhu alaihi salam ya ce ya allah inni da'awtu qaumi ya ubangiji rabbi ya ubangiji inni da'awtu qaumi ni na kirayi mutane na lailan da daddare wa naharan kuma na kira su da yini sun amsa فلن يزدهم دعائي إلا فرارا الله تعالى يتي أحرش النبي فلم يزدهم دعائي شرا دنا مسبي قارا مسقومي إلا فرارا تهجي wannan kiran da annabi Nuhu alaihi salam yake ma mutanensa to ba abin da ya kara musu illa su guje ma hanyar Allah su guje ma hanyar Allah kuma sun tabbatar da cewa shi annabi ne daga Allah manzo ne daga Allah Allah ya zaɓe shi a tsakanin ya aiko shi domin ya zo ya kira su daina shirka su daina haɗa Allah ta'ala da wani domin shi ne babban laifinsu wa inni وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم كما كل كتند نكرات لتغفر لهم تنك جابر تامس يا الله إنا كرن سدومنك جابر تامس لبن da عيكة أنا قادرتي لشركة da النبي ina kiran su gaskata sai Allah ya gafarta musu ja'alu afu sai su rika sanya yatsun wato saman yatsun su fi a cikin kunnuwansu wastaghshaw thiyabahum sannan sai su lulluba jikinsu da tufafinsu domin kar su ji abin da annabi nuhu alaihi salam yake yi kan kuma su ganshi kan ma ya ga fuskarsu wa kuma su doge akan banna da sabo da kafirci da shirka wasu takbaru sannan suka yi girman kai istikbaran girman kai babba suka yi girman kai girman kai babba dama daga cikin nau'ukan girman kai akwai istikbaru kufri akwai istikbaru kufri akwai girman kai na kafirci Shi shine a'la da rakati ko kuma asfalu da rakati Alkibir, girman kai da rakatin hadisa girman kai yana da matakai munana to babban nau'i na girman kai ko matakin girman kai wanda ya fi muni ne istikibaru kufri girman kai na kafirci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yake cewa وزي شجاع الجنة ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر mutumin da ya kasance akwai ƙwayar zarra na girman kai a cikin zuciyarsa to ba zai shiga aljanna ba to cikin matakai na girman kai akwai istikbaru kufri irin irin irin irin girman kan shedan irin girman kan shedan to su ma waɗannan mutanen annabi nuhu ga su Allah madaukakin yana ba mu labarin cewa sun yi girman kai girman kai babba girman kansu babba na kafirce ma Allah madaukakin sarki annabi nuhu alayhi salam yana gayyata su yana kiran su domin su imani da Allah amma su kuma suna kafirce ma Allah madaukakin sarki kuma suke girman kai sannan yace kuma inni da'awtukum kuma inni da'awtuhum jihara kuma inni da'awtuhum sannan ya Allah ni na kira su jiharan a bayyane na rika kiransu a bayyane kira a bayyane akwai adda'atul jihariyatul fardiyya sannan kuma akwai adda'atul jihariyya aljamaliyya ko aljamaliyya akwai da'awa ta bayyane kira mutum kai masa bayani kai da shi sannan kuma akwai da'awa ta ka tara mutane da yawa duka musu duk annabi Nuhu alaihi salam yayi wannan duk nau'i na da'awa annabi nuhu alaihi salam duk uslubi da salo da ake bi da hanya da ake bi ta kiran mutane annabi nuhu alaihi salam ya yi. amma waɗannan shekarun da ya yi ta gabaki ɗaya ba su amfanar da mutanensa da komai ba illa ƙarin kafircewa da ƙin biyayya ga Allah kusa sarki da kuma ci gaba da kafirci sun mai ni إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم سنة يا الله ناتي بدا بينا مصد أوا إنا أبيني إنا فتا مصد الله كي كأي سنشنت أبو تاموا أبو تاما الله مدوك كنسر يسيكي كأي دا الجهار دا الإعلان دم أنا أعلن يا بينا جهر يا بينا دكا ننسو بيناوا wa asrartu lahum sannan kuma na koye musu da'awa na rika bin su daidaikun su a gidajensu ina musu da'awa israran koyewa duka na musu wannan da'awa mataki mataki ce kuma duk annabi nuhu alaihi salam ya yi da'awa ta a boye wannan tana da tasiri ka kira mutum da gaske shi a masa nasiha yana da tasiri wannan ga mutumin da ake da dama kaiwa zuwa gare shi musamman shugabanni shugabanni a sunna an fi son a ware su a yi musu kiran su na daba har ma hadisi ya tabbata da isnadi hasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana lahu shay'un yansahu bihi amirahu falyaj'alhu bainahu wa bainahu sirra duk wanda yake da wani abu da zai faɗa ma shugabansa to ya sanya wannan abin ya kasance sirri tsakaninsa da shugaba kuma ya fi tasiri shi yasa limamul mawardi alaihi rahmatullah ya rubuta littafin sa kafi samun sunan nasihatul wuru a cikin littafin nasa a farko yi wata shimfiɗa mai ban sha'awa dalilan da suka sa dole a riƙa ma shugabanni wa'azi kuma da yanayin yadda ake musu wa'azi na farko ya kawo cewa su ne mutanen da suka fi cancanta a musu nasiha domin bi salahihim ya kunu salahul umma shugabanni idan suka gyaru to ana fatan talakawa ma za su gyaru in sama ta gyaru to kasa za ta gyaru shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa law a'lamu anna li da'watan inda Allah mustajabatan la ja'altuha fi sultani li'anna fi salahihi salahal ummati ce in na san wata addu'a da Allah ya bani lamunin ta ita kadai wacce idan nayi zai amsa to zan yi wannan addu'an ne ga shugaba domin idan shugaba ya shiri ya zama mutumin kirki to ana fata talakawa su ma za su shiri wannan ke a kira mutum da kai sai shi ka masa wa'azi ko yaro ne na da tasiri yasa al-imamu shafi rahimahullahu ta'ala yake cewa تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى السماع إن خالفتني وأعطيت أمري فلا تجزع إذا لم توغ طاعة يتتعمدني بنصحك بانفرادي خصاب ابن النصيحة جميعي تيشك وجنبني النصيحة في الجماعة كنيسا من النصيحة أسكمتها فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ yace domin yi ma mutum nasiha a tsakiyar mutane kana nuna shi kana cewa kai ne kaza nau'i ne na tauhidi nau'i ne na todarci yace la a'dhati ma ahu ni ko zan yadda in saurari nasiha nan taka shi fa in khalaftani idan ka saba min da wannan maganar da na maka cewa kaman aboye wa asaita amri kuma ka saba al'amari na fala tujza to kada ka damu idan lam tuqa ta'a idan ba biyayya annabi nuhu alayhi salam yace wa asratu lahum israra kuma na boye musu da'awa na kan bi su daidai da daidai gidajen aikin kenan aikin kenan ba wani aikin da annabi nuhu alayhi salam yake ba wannan ba maganar da ake yi ta kafintanci cewa ya zama ka ya ya ya yi kwale-kwale ai karshe ƙarshe eh. za mu ji yadda Allah madaukaki zai ya umarce shi da ya yi kwale-kwale eh. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملك من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون الله تعالى أوحي إلى نوح أقيم عن نبي نوح وحي أنه لن يؤمن بالقول إلا illa man آمن دقا daga yau ba wanda zai sake yin imani da kai bayan wanda ya riga ya imani a cikin mutanen ka ba wanda zai sake imani kada ka damu ka sa kunci a ranka game da abin da suke aikata ga umarninmu in bi a'yuni ka kera kwale-kwale bi a'yunina muna nan muna kallo wa wahayina kuma wahayin me ya baka umarnin kai sannan wala tukhatibni fil ladina zalamu sannan kada kai mun magana in ji Allah game da waɗanda suka zalin zalunci kansu innahum mughrafu duk zamu nutsar da a cikin to da kawai yasma'u al-kulta sai annabi Nuhu alaihi salam ya rike kera yana sassaka falafel wa kullama marra alaihi malakun min qaumihi takhidu minhu duk lokacin da manya-manyan mutanen garin suka zo wucewa ta khiru min sai su masa izgili to da'awa kuma ta kare an koma kafin da'awa ba ta ci kuma an koma kafin haka suke masa izgilanci suna masa izgilanci suna faɗa masa maganganu marasa daɗi Allah ya ce mayar musu da martani in tasfahu minna fa inna nasfahu minkum kama tasfahu ku ci gaba da mana izgili mu ma akwai ranar da za mu more akwai ranar da za mu rama eh ku ci gaba da izgilin mu ma akwai ranar da za mu muku izgili za mu rama kaga wannan ina aikin sa ke so da ka yayi da awa da rana yayi da daddare yayi a koyi yayi a bayyane ya tara jama'a yi musu da'awa sannan ya rika bin daidaiku su yana musu da'awa amma duk da haka wannan bai amfane su ba Allah ya riga ya kaddara musu halakakku ne an riga an kaddara cewa sai an halakar da su sai an nutsar da su su ne al'umma ta farko da Allah ta'ala ya fara ba mu labari waɗanda aka halakar da su su ne al'umma farko da aka fara halakarwa manzon su shine manzon farko sannan kuma su ne al'ummar da suka karyata manzo kuma Allah ta'ala ya halakar da su Allah ta'ala ya gaba da babu labari ya ce fakultu stafiru wa fakultu stafiru rabbanu innahu kana ghaffara fakultu annabi nuhu yace sai na ce musu istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ku bangijo innahu kana ghaffara Allah ta'ala ubangijinku ya kasance mai yawan gafartawa istighfari Allah ta'ala ba mu labari ya ba mu ya ya faɗa mana muhimmancin istighfar وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون Allah mana zake ce Allah ba zai taɓa halakar da al'umma ba matuƙar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sannan in dai suna istighfari to Allah kuma ba zai musu azaba ba so da ka istighfari yana da fa'idoji da yawa daga cikin fa'idodin istighfari na farko kai Allah ba ka lada ka yi istighfari kuma Allah ya rubuta maka lada sannan daga cikin fa'idodinsa na biyu Allah ya share maka zanubanka lokacin da kai istighfari ta Allah ya gafarta maka zanubanka ka ce rabbi zirli ko astaghfirullah ya Allah ka gafarta mini abinda ake ce ma al ghafu shine at-satr Allah ya rufa maka asiri ya ɓoye wannan saɓan da kai ba za a gan shi ba a duniya kuma sannan ba za a gan shi ba a lafiya Allah ya goge wannan saɓan a cikin littafin ka ba shi annabi Nuhu alaihi salam ya umarci mutanen mutanensa cewa su rike istighfari su tuba shi istighfari kuma yana tafiya ne tare da tuba wani mataki ne daga cikin matakan tuba wasu malaman sun ce shi ne matakin farko istirzamun bil lisan mutum yi da baki wasu kuma suka ce a'a al iqla'u bil abdan ya gabaci al istighfaru bil lisan sai idan mutum ya daina saban da yake sannan sai yi istighfar duk waɗannan maganganu malamai sun yi su sannan istighfari ana son ya zama istighfari na zuci sannan kuma da istighfari na baki kada ya zama kawai istighfari ya tsaya a baki shine rabi'atul adawiyya rahimahullah take ce ma wasu mutane a zamaninta take ce musu musu istighfarukum hadha yahtaju ila istighfar sai wannan istighfarin ma da kuke shi kai sai kun yi istighfari a kansa domin wasa kuke da Allah kuna cewa astaghfirullah amma kuma ku ci gaba da sa'o sai kun yi istighfari ku tuba annabi nuhu ya umarci mutanen sai ce istaghfiru rabbakum nemi gafara ubangijin ku rike istighfar innahu kana ghaffara domin ubangijin ku ta'ala ya kasance mai yawan gafartawa ne Allah ta'ala bai taba koran wani ba wanda ya je kofar sa. ma damar ka je bakin kofar Allah ta'ala ka ce ga ka ka zo da zunubanka ka tuba Allah ya gafarta maka to Allah sai ya gafarta maka Allah baya koran bayi to ga fa'idodin istighfari da annabi nuhu alaihi salam ya faɗa ma mutanensa ya ce musu يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء الله تعالى زي أيقومك دروا ruwan sama sai Allah ya ce yursil السماء Allah zai aiko muku da sama sama dama ruwa take wannan balaga ce ta larabci yusil sama alaikum midrara Allah zai aiko muku da sama midraran a kwarara muku shi da yawa as-sama'u nan ay al-matar yursil al-matar alaikum midraran Allah zai aiko muku da ruwan sama ruwan sama mamako mai yawan gaske shine al ko tana faɗi tana cewa ya ainu tiri bidan minki mirdari wabki da sahrin bidan minki midrari tana kuka an kashe mata ɗan uwa saha ta ce ya ainu tiri bidan minki mirdari ce ya na, ka kwararar da uwa mai yawa mamaku wabki da sahrin sannan ya na, ka yi kuka domin ɗan uwa na sahar bidan minki mijrari da hawaye wanda ya kasance shi ma ya fararo mamako to mijrar na nufin mamako mai yawan gaske fa'ida farko kenan ta istighfar shi yasa ai idan aka je roƙon ruwa idan aka samu alhaq ko aljadar aka samu rashin ruwa to shin abin da ake akwai istighfar cikin abin da liman zai tunatar da mutane na hudu ba ya tunatar da su cewa idan saban Allah ya yawa to Allah na ɗauke ruwansa manzal sun ya cewa wa ma mana uzzakata illa muni ulqafar wa ukhidhu bisini a cikin hadisin khamsun bi khamsin wanda al-imam tabarani ya rawaito shi da isnadi haka idan mutane ba su ba da zakka to Allah madaukakin sarki sai ya hana musu ruwan sama ko kuma ayi ruwan amma ya zama bai da amfani sai ruwan ya zama matsahun laita gaisa sai ruwan ya zama kawai mujarradin ruwan sama kawai ruwa ya zuba amma bai da amfani ya ma zama ambaliya ya cika ma mutane gonaki ya ja musu asara ya shigan musu gidaje ƙarshe kuma ruwan ba zai zama kuma ba shi yasa idan za a roƙo ruwa ba a cewa Allahumma amdir sai dai ka ce Allahumma agisna manzo da sama da kansa ya bambanta tsakanin al da al-matar ko tari al-matar ruwan sharri kenan wa amtarna alaihim matara fa sa'a matarul munzari kaga ni ko wa amtarna alaihim mataran muka saukan musu da wani irin mamakon ruwan sama fa sa'a matarul munzari ruwan waɗanda aka magargadi suka karyata ya munana kaga al-matar أما الغي الغي شيني هو شيني وند الله تعالى يتنش إتن أبو هو مدابيا إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تقسم غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أبو هو مدابيا الغيث أكتب باسع المطر وينزل الغيث Allah shi ya san algai shi yake saukar da algaisu kuma shi ya san algaisu algaisu shi ne wanda zai sauka kuma ya amfana to Allah kada ya san wanda in ya sauka zai amfana ba wani wanda ya isa da zai iya bada labari ya ce wannan ruwan idan an yi shi ah masu bincike na ruwa ba binciken yanayin za su iya cewa za a yi ruwa gobe suna tsammani za a yi ruwa gobe ko za a yi ruwa an jima amma idan an yi ruwan ya zai zama wa matsawun ayo ghaithun ba su sani wa yunazzilu al-ghayth sannan idan ya sauka wace shukar zai ma amfani wace shukar ce ba zai ma amfani ba wace koramar zai shiga ya zama mai amfani wace rijiyar zai shiga ya zama mai amfani wannan Allah ne ya ban maka sani. so daga fa'ida ta farko da mutanen annabi Nuhu da sun tuba sun yi istighfari za su sama أن يرسل الله عليهم المطر مدرارا والغيث مدرارا ألا يتوقع مصدقوا هذا يوان قسي نبي ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم بأموال sannan Allah zai ƙare ku da dukiyoyi masu yawa ba dukiya ɗaya ba dukiyoyi masu yawa wa na sannan ya ba ku ƴaƴa masu yawa in kun yi istighfari wa yaj'al lakum jannatin sannan kuma ya sanya muku aljannatai wato gonaki gonakin ku ci yabanya mai kyau wa yaj'al lakum anharan sannan Allah ta'ala ya sa muku koramu ba za ku rika samun kamfan ruwa ba matan ku ba za su fita da asuba suna neman ruwa ba duk wanda yana cin fa'idojin istighfari ana ba da labari cewa ɗaya daga cikin magabata wasu mutane wani ya zo wajensa ya ce masa ba ruwa ke garinmu ba a ruwan sama ya ce ruwan ba ce ku je ku yi istighfari wasu suka sake tahowa suka zo suka ce masa fa shakkau ilayhi qillatal ma' ba kuɗi ce shafiru rabbaku ku je ku yi istighfari wasu suka wani ya sake zuwa wajen sa yace maka ba yi da ta ya yi aure yau shekara da shekaru ba haihuwa yace istaghfir rabbak je ka ka nemi gafaran Allah wasu suka ce gonakinsu suna bushewa ce shafiru rabbaku sannan wasu suka zo suka ce koramunsu duk sun kakkafe ba ruwa da rijiyoyinsu ce shafiru rabbaku ku je ku yi istighfari sai aka tambaye shi sai ya jawo waɗannan aya fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ya kafa hujja da waɗannan ayoyi annabi nuhu alaihi salam ya faɗi fa'idojin istighfari ma damar mutane suna istighfari to wannan zai same su za su samu waɗannan albarkatan na farko za su samu ruwa Allah zai ba su ruwan sama mai yawa kuma mai amfani sannan idan ruwan saman nan ya sauka za su samu gonakinsu za su Allah zai buɗe musu ƙofofin arziki kala-kala Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu Allah ta'ala zai iya hana mutum arziki saboda saban da yi a gefe guda kuma za ka iya saban Allah ya ta kara maka dukiya أباب سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون za mu ci gaba da musu talala kuna musu jinkiri min haifu la ya'lamun ta hanyar ba su sani ba ta hanyar da ba su sani ba Allah ya ta kara musu dukiya ta kara musu dukiya su ci gaba da banna kuma Allah na kara musu dukiya amma sai da karshe Allah madaukakin sarki ya kama su akhza azizun muqtadir shine Allah madaukakin sarki nan ya lissafa a harshen Annabi Nuhu alaihi salam cewa ma damar mutane suna istighfari za su samu ruwan sama mai yawa sannan kuma za su samu dukiya Allah zai bude musu kofofi na samun dukiya mai yawa sannan kuma Allah zai ba su ƴaƴa domin ƴaƴa nau'i ne daga cikin ni'imomin Allah ni'amul ilahi ala al-ibadi kathiratu fa ajalluhunna najabatul abna'i Allah madaukaki ya baka ƴaƴa kuma ya musu albarka ya sa su masu alkhairi wannan tana ɗaya daga cikin ni'ima Allah ya baka ƴaƴa ya shirya maka su zama mutanen kirki wannan yana ciki a wancan lokacin zuwa akwai bani na shuhuda kuma bani na shuhuda cikin Allah na lissafa masa ni'imomin da ya masa wa bani na shuhudan da ƴaƴan da duk inda aka ji su an san su sune albanun ashuhudu ƴaƴan da aka san su duk inda aka ambace su wani eh kaza family kaza ke sannan kuma Allah zai sa muku gonaki gona arzikin da bai karewa ke idan me idan me man fetur yi alfahari da man fetur dinsa kale shi ana nan ana nan wata rana sai ya je ya haƙa ya gaya shi na san dai shi jifa ɗaya duk da tsadar kifa ɗaya ba za ta kai dubu ashirin ba a halin da ake ciki sai ya je ya haƙa ya gaya shi sai mu gaskiya ya yi alfahari da man fetur kuma wani bincike da ya tabbata duk ƙasar da ke da man fetur ba za ta ci gaba ba duk ƙasar da ke da man fetur ba za ta ci gaba ƙasashen larabawa ba ta ci gaba suka yi ba domin ba su intaji su mustahlikuna ne laisu muntiji akwai akwai akwai producers akwai producers su laisu laisu muntiji ba su intaji su kullum mustahalikai ne su consumers to duk kasashen da suke da man fetur za ka same su sai dai su zama consumers ba za su zama producers kasashen duk da suke da ci gaba na kere-kere ba su da man fetur kuma kowace ƙasa daga cikin ƙasashen nan da ake yi akwai tsammanin da masu bincike suke yi na cewa akwai lokacin da man fetur ɗin nan zai iya ƙarewa united arab emirates ai an musu wannan dubai da abu zabi da sauran masarautu guda tara su tara da suka haɗu suka dunkule suka zama united arab emirates al-imaratul arabiyyatul ai an musu nasu an gano musu an ce tsohon shekara kaza zaman fetur sun ya kare shi yasa yanzu suke ta komawa suna gine-gine suna komawa bangaren abin da ya shafi yawon buɗe ido sai a shiga tsakiyar teku a yi katon bene rubutu dubai a matakan bene hawa-hawa a yi kaman guda hamsin a cikin teku ga burjul alam wajen suna shiri ne in man fetur din ya kare to dama kasar an riga yanzu shi yasa suke ce mata suke ce mata al'alamul maftuh haka suke ce mai United Arab Emirates al'alamul maftuh ko ad-dunyal maftuha buɗaɗɗiyar duniya ko waye shigo duk abin da za ka yi inda za ka kawo kuɗi ka shigo man fetur kullum masu man fetur halikai suke ba saka me yasa wani zai damu shi wani ya maka alfahari yana da man fetur ƙarya menene a cikin man fetur arzikin da Allah ta'ala ya tabbatar a duniya wanda ba zai taɓa karewa ba ma damar ɗan adam na nan malaman da suke bayani akan civilization suna kawo sharɗa na civilization al'adara abubuwan da ake ce musu wayewar kai da ci gaba na farko abu da ake nema shine al'insa ma damar da ɗan adam a wuri ko an samu sharaɗin farko na ci gaba Allah ya yi alƙawarin zai bar jinsin ɗan adam har zuwa tashin alƙiyama Allah wannan alƙawari ne na Allah ko ba zai tashi to ɗan adam in yana wuri to an samu sharaɗin farko na ci gaba na biyu alfitir tunani da ɗan adam ke da shi shine sharaɗi na biyu a samu ɗan adam kuma ya zama yana da tunani ma damar tunanin ɗan adam na nan to an samu sharaɗi na biyu na ci gaban duniya sannan na uku shine al'ahu ƙasa ma damar ƙasa na nan to da ita ake mulmulawa a komai a cikinta ake ɗiba duk a rigimar da za a kanta ake rigimar da ita ake rigimar ita ake ɗiba a nuna ma mutane a yi rigima a yi nomanta a ɗiba a yi jini da ita kuma ba za ta ƙare ba sannan a mahanga ta musulunci sharaɗi na hudu shine addini ya zama kuna da addini ma damar akwai addini to akwai wayewa sannan addinin nan ya kasance wahayi ne daga Allah ba addinin bige-bige ba ba addinin son zuciya ba a addinin wahayi daga Allah Allah ne ya aiko annabi zai karantar da wannan addini in aka samu waɗannan sharuɗan guda huɗu an samu alhabara duk ci gaban da kuke nema Allah zai ba ku ɗan adam tunani ƙasa addini in kuna da waɗannan abubuwan to ba ku neman komai Allah ta'ala a ɓangaren arewacin Najeriya ni ya mana wannan ya ba mu muta ku muke da adadi mai yawa ko an ki ko an so duk yadda aka yi a rage mu muna nan mu muka fi yawa mu muke da mata da yawa mu muke aure mu muke hayayyafa da yawa mu ne ba mu yadda da hum arba'atun wa hum khamsatun wa sadisuhum kalbuhum ko kuma hum sittatun wa sabi'uhum kalbuhum da mata da miji da ƴaƴa kudi da karen su a mota su bakwai kenan mu ne ba mu yadda da wannan ba sannan mu muke da ƙasa muna da ƙasar noma kuma duk ƙasashen musulmi Allah ya ba su wannan duk ƙasashen da ake magana ƙasashen musulmi Allah ya ba su wannan mu muke da yawa muna da yawa sannan kuma muna da ƙasa sannan mutanenmu suna da ƙwaƙwalwa ƙasashen musulmi suna da ƙwaƙwalwa 'yan arewacin najeriya suna da ƙwaƙwalwa ɗan arewacin Najeriya ne zai shiga yana da digiri ɗaya ko digiri na biyu ya shiga tsakiyar professors ɗan kudu ya rika tasa musu kwakwalwa shi kadai ko suna da yawa ɗan arewacin Najeriya musulmi ke da wannan ɗan arewacin Najeriya ne Allah ta'ala ya bashi ta harshen da ya ɗauka ya koya in ya murza yana yi sai ka zata ɗan asalin harshen sai ka zata ba haye ya yi ba mu muke da golden voice a arewacin Najeriya ba a taɓa samun golden boy ba a ƙasar nan mu muke da shi mu muka sama mu muke da shi in ya juya yana turanci sarauniyar ingila ta jinjina masa sai kamar ni na haife ka amma jibe da muka da muka tashi mu muke da addini ba, Ture ya zo ya same mu muna da addini shi yasa kai tsaye bai mana mulki ba irin yadda ya ma yan kudu kuna da addini malamanmu magabata shugabanninmu da suka yi tajdidin addini su a shekh usman ibn qudi sun mana rubuce-rubuce amma kalli yadda muka koma to kaga nan gashi nan Allah ta'ala ya lissafa mana abubuwa na arziki yawa ku zama kuna da mutane kuna da mutum نسقكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات كده الجنة gonaki ga gonaki nan mutum ya yanka ƙungiyo ya ce cikin wasiyoyin da ya ce a yi karatu a yi noma a yi kiwo in kuka rike waɗannan abubuwan guda uku ba za a ci ba a kan ba aka yi watsi da su aka yi sakaci da su aka mai da su shirme aka kama ƙayya ƙayya abin da ba zai tabbata ba aini na taɓa wata addu'a na ci Allah ya sa a je haƙo min fetur sun ma ya zama a gaya shi wasu suna ganin kamar na yi hauka to ga yanar mutane suna gani mene ne fa'ida shi me ya fi yi na zama mutane me man fetur ya na zama mutane wanda ci gaba man fetur ya kama mutane tun da aka samu man fetur ɗin aka koma ci baya sai fitina yi wasu su tashi wa Allah ta'ala yi lissafin ya faɗa a harshen annabi Nuhu alaihissalam cewa ga abin da in sun yi istighfari Allah ta'ala zai musu waɗannan abubuwa ma lakum la tarjun ma lakum la tarjun illa wa qara a wancan lokacin wadancan ayoyin annabi Nuhu alaihissalam yayi ma mutanen sa usulul tafki ya faɗaitar da su a jama'a ka bi ka zamanai na yanzu kuma sai don usulul tarjun ma lakum la lillahi wai me ya same ku ne la tarjuna lillahi wa qara ba kwa neman ku girmama Allah kuna daukan Allah ba yi da girma ba kwa ganin girman Allah a wata fassarar malakum la tarjuna lillahi wa qara me ya same ku ne ba kwa jin tsoron Allah madaukakin sarki ba kwa jin tsoron Allah madaukakin sarki ba kwa ganin girmansa ba kwa jin tsoronsa me ya same ku ne wa qad khalaqakum وقد خلقكم أطوارا وقد خلقكم الحالي الله تعالى يا حلتشيكو أطوارا متاكي متاكي الله يا حلتشيكو متاكي متاكي يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم شين على الأدوار أقولي غاده نما لمن تفكير ألا يا أهل الشرك متاكي متاكي الطور الأول الطور الترابي Allah madaukakin sarki ya halicci mutane mataki na farko shine at-tura asalin annabi Adam alaihi salam ya halitta annabi adam babanmu daga turbaya asali ke daga nan kuma sai Allah madaukakin sarki ya mai da mu kuma me nutfa sai ya sa tsauri na biyu shine mataki na dugon mali sannan sai mataki na uku al'alaqa abinda malamai suke cin mishi al-nutfatul amshat al-nutfatul amshat shine haduwar mani ko halittun da suke cikin maniyyi al-hayawanatul manawiyya da kuma ba, ƙwayoyin halitta na mace sannan mutuka sannan tsoka sai ka ga mutum kamar kwado ko kuma kamar gwadari a cikin cikin mahaifiyar. sannan wannan mutuka ɗin muhallaka wa gairi muhallaka. Allah ya halittu wata za a halitta a fito da ita wata kuma sai dai ba za ta ba a ba za ta mutu wannan tsoka wannan shine al'afwa al-imam الشيخ muhammad بن علي الشنقيطي رحمه الله تعالى يا قاوة ثم قال malaman tafsiri da suke bayani akan al wasu suka ce khalaqakum aswara ay bayadan wa sudan wa humuran wa zuhran Allah ya halicci wasu bakake wulik wasu farare wasu Allah ya halicce su zuhran kai ka ce kaman bulubulu suke wasu Allah ya halicce su umuran jajaye wasu kuma malamai tafsiri suka ce wa qad khalaqakum atwaran tibyanan wa askalan wa shubbanan wa fuhulan wa shuha Allah ya halicce ku kananan yara ko kuma wasu suka ce a jinnatan ya halicce ku daga tayi tibyanan kananan yara asbalan yara waɗanda suka fara tasawa shubbanan matasa kuhulan sannan matasan dattawa sannan shiyukan sannan dattawa Allah ya halicce ku a haka duk wannan atwar ne na halitta dan adam kuma gashi can Allah madaukaki yana cewa Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di ضعف من بعد Allah ta'ala ce shi ne wanda ya halarci ku min ba'afin daga rauni ba'afu kufula rauni na kankanta na yarinta kun جعل من بعد ضعف قوة sannan bayan wannan raunin na yarinta sai kuma Allah ta'ala ya sanya muku ƙarfi ya sanya muku ƙarfi kuwatul shaba hadata kuka zama matasa masu ƙarfi majiya ƙarfi wani matashin sai ya tsacin yana bugun yana harbin iska kamar ɗan doki ko ɗan zaki ثم جعل من بعد ضعف قوة من بعد قوة ضعفا وشيبة sannan daga baya sai kuma Allah ya sanya bayan wannan karfin ya Allah kuma ya sanya rauni shine da'fu shaykhuha shine rauni na tsufa rauni na tsufa wa shayba sannan Allah mara ya za ku duk kai ba kaga rauni shi yasa ah, shir mutawalli sha'rawi rahimahullahu ta'ala yake ce ma tsufa sai ce tsuhulatu shayduha sai ce yaran ta tsufa wani ma abin da mutum yake idan ya tsufa sai zama abin da yaro abin da bai yi ba a yaran ma sai yi abin da yaro ba zai yi ba shi kuma sai ka ga yana aikata a lokacin sai ya dawo kuma shi ake rena alhali da shi ke renan mutane musamman mutumin da ya ke matsayin arzalul umri wanda Allah ce da kai la ya'lamu min ba'di ilmi shay'a daga lokacin kuma zai sake fahimtar, komai ba ya bude wannan nan su ne abuwa da Allah kuma ke sarki ya halicci mutane a cikin su kan maganganun da annabi abinda maganganun da malaman tafsiri kuma insha Allah ala za mu tsaya a nan sai Allah ya kai sati na sama sannan sai mu ci gaba an zaci mai zuwa zai zama kashi da sannan muna fatan abin da muka fassara daidai Allah mana gudu ta fi sa mu aiki da shi zai sa mana ya zama dalilin tsiran mu ranar tashi yama Allah mana gudu ya tsare mu daga talala biyar rana eh, wannan kwanaki da muke fuskanta Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin waɗanda za su samu albarkar wannan waɗannan kwanaki kada mu manta da falalansu cikinsu ake aiwatar da ayyukan alkhairi ana son a yi azumi cikin waɗannan kwanaki masu daraja guda goma sannan da kwanaki guda uku da suke biye musu ba a azumi a cikin su ayyamu kwanaki ne na cin nama kamar yadda manzon su sama ya ambace su amma kuma kwanaki ne na ambatan Allah manzon su sama ya ce ayyamu tashriqi ayyamu akli wa shurbi wa dhikrillah ta'ala kwanaki shanyar nama guda uku da suke bin sallah sha ɗaya sha biyu sha uku kwanaki ne na ci da sha da kuma ambatan Allah ta'ala to da shi yasa malamai suka ce su ba a yin azumi a cikin waɗannan kwanaki da muke cikin su suna da albarka Allah ya rantsuwa da su kamar yadda aka sha mana bayani a cikin alqur'ani maganar mafi malaman tafsiri ta tafi kamar ibnu abbas radiyallahu anhu ma akan cewa al-layali al da Allah ya ce wa layali al-ashr ana nufin waɗannan dararen guda goma su ne na farko al-layali al'uwalu min bilhijja yararen farko guda goma nan allayali allayali al'ashu al'uwalu min bilhijja yararen farko goma nan na zulhijja su ne Allah ta'ala ya rayuwa da su sannan manzon Allah sun sama a hadisi sahihi ya tabbatar mana da cewa babu aikin alkhairin da za a yi shi a wasu kwanakin da suka fi waɗannan kwanakin da soyuwa a wurin Allah ta'ala aka ce hadda jihadi ya ce hadda jihadi sai dai jihadin da mutumin da ya tafi da dukiyarsa da ransa amma bai dawo ba ya shahada to wannan kam falalarsa a wurin Allah madaukakin sarki ta fi ta mutumin da ya aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanakin guda goma nau'ukan ayyukan alkhairi ko suna da yawa akwai shi shi azumi akwai sada zumunta akwai taimakon gajiyayyu akwai taimakon marayu taimakon talakawa yawan ambatan Allah yawan istighfari yawan tasbihi yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan karatun alqur'ani wannan yana cin abin da ake bukata sannan an tabbatar mana manzo Allah sallallahu ya faɗi cewa idan waɗannan kwanakin guda goma suka shiga kuma wa arada ahadukum an yuzahhiya ɗayan yana nufin arada yana nufin hilayya wala ya'khudanna min azafirihi wala ash'arihi shay'a kada ya cire kumbansa sannan kuma kada ya aji ya kama da alhazai alhazai ai ba su ba su yanke kumba idan alhaji ya yanke kumba to sai ya yi kamba sai ya yi fidiya fidiya ta kama shi idan alhaji ya aski ko da ciwo ne a kansa sai ya yi fidiya to shi ma ne wanda yake Najeriya ko yake wata ƙasa ke samu damar zuwa aikin hajji ba ana buƙatar ya koyi da su a sunnance shi ma kai ya aski kuma kai ya yake kuma hajji ya yi layyarsa yake sannan layya sunna ce mai ƙarfi a ƙauri rafi na malamai sannan an sha faɗa mana kada mutum zai yi yana da mata akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من كان له سعة ألم يضحي فلا يقربن مسجدا كون دي كي دي الوا إلى دكتن دزي ليجيكي وزن يجي تباع تنكي دزي يزونا أكيدا كيز كيز ومثلني kaga ne ya tana da mahimmanci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa arba'un la tasbu lil adha'i dabbobi guda hudu ba su inganta ailayya da su الأرجاء البين عرض قدوة وتشبه من تتعبيلي تكي ذا يقال قدوة جيدة وذا إليه sannan ta biyu almariza albayyin ma'azu sannan wacce ba ta da lafiya rashin lafiyar ta a fili yake za a iya gane wancan ba ta da lafiya wannan ragon bai da lafiya sannan kuma al'awra'un bayyinu awra'uha mai ido daya wanda da an gane za a iya tare da ragon ido ɗaya yake da shi shi ma ba za a yi da shi ba sannan sai ta uku ta hudu ta ƙarshe ita ce ramammiya miya allati la tuqi wacce ba ta da mai al-imam ibn abd al-bar a cikin littafin sa al-istihkam al-muwatta yana sharhin wannan hadisi sai ya ce wannan aikoban da annabi ya faɗa guda hudu ya ba da misali amma dukkan wani aibi da zai zama ya cutar da dabba kuma a fili yake to ya shiga ciki sai ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uwa wacce take goma take dingitawa a fili ana gane domin an ce al'arjab mace ko al'a'aratu namiji shine mai dingitawa idan ko bai tafiya sunan shi al-muq'ad ko al-jamil ruhu kenan wanda bai iya tashi amma al'a'arat shine mai mai tafiya yana dingitawa shine al'a'arat to da manzo Allah ya ce al-arja'ul bayyinu araduha sai ce to ashe kenan maqtu'atul bi'i aula bi adamin ibta'i wacce aka yanke ma kafa sai ta tantanta ita kuma a ce ka a yanka ce sannan sai ce da manzon da sun ce al-awraqul bayyi wa awruha mai ido ɗaya wanda da an ganta za a gane ido ce take da ita Ko ashe al-amya'u aula ke makauniya kuma yin dafi an ce ka aina mai ido ɗaya to ita kuma makauniya ba eh, ka ga ita kuma da ta aiki so da ka ji dabba da ta kasance tana da wani babban aibi aibi babba to ba za a yi bayyana sannan shekul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawansa yace kada mutum ya matsa ma kansa ci ya ci bashi sai dai idan mutum yana tsammanin wani kuɗi zai zo masa kamar misalin ɗan albashi ɗan albashi to babu laifi ya ci bashi don ya layya domin yana tsammanin albashi ya zo ya biya bashi eh to babu laifi amma mutum haka nan ta ko haka nan ya matsa ma jeje ba a matsa ba a ce mutum ne za Allah su kuma ya ranar karaguna guda biyu a wata shekara da aka zo ya nan bagonsa na farko ya ce بسم الله والله أكبر اللهم هذا لمحمد وآل محمد يا الله wannan na annabi Muhammad ne shi da iyalansa to ka ya halatta khilayya ka sa iyalanka a ciki rago na biyu Allahumma hadha li ummati Muhammadin wannan sai ne wannan duk na al'ummar annabi sama ka wanda bai da halin yin annabi ya masa nabi ya riga ya mata kada ya matsa ma kan ya ce ya ji ya ci bashi abinda bahaushe ke ce masalla ta wuce ta bar wawa da bashi tabbas wawa ne mai cin bashi dan a bikin kalla shi kenan ta zo ta wuce kuma mutum ya zama ya zama waɗannan ya kamata mu kula da su ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sa mu cikin bayan masu masa biyayya masu tattar abin da ya hana ne da mutunci mutumin da ya halarci sallar juma'a biyu a rana ɗaya da niyyar ta biyu a matsayin nafila domin kaɗayin lada shin hakan ya halarta babu laifi don ya yi haka ya je ya samu wata juma'a kuma ya ga wata damar ta zo babu laifi ba dai asali dai abin da aka sani mutum ya juma'a ɗaya ba akwai dalilin da ya sa ya biyu don ƙarin lada to babu laifi ba babu wani halin da ya hana shi ya haka kun Da. tekere kawo ya halitta za a yi in amma ne a malikiya wuri. in an samu wata ka'ayi da wacce Na. ban ji aka kawo shi rakon hmm. shi sai me wallahi ba da jin kunya su da ni ba da ji ba kunni nake da damuwa ba kai ne ba ka bude bakinka ya abdul malik yawo kun ji ya ba fara gyara soya ko to da ita ce ce eh ya riga yi mai wannan ba inda bai zo ba sai lokacin ya san zai yi shi kenan daga lokacin ba zai sake yi sai ya kame kai ya sake yanke kumba kai ya sake kuma aski tun da gashi yanzu ta tabbata zai yi layya ga raguwa ƙasa za shi kenan kuma ai ana magana ne dama mutum yana da nufin zai yi to kai ya riga ya kai ya yankan kumban kuma kada ya aski har sai idan an yi layyar ranar goma ga wata sannan sai mutum وعليكم السلام ai mun yi anan a to da wa za a yi ai a zo da wani ai yayi shi ma in bai bin ba ba ba an gani yadda ake yi ba a sa mutum to kai za ka kwanta a yi kai za ka yi kenan kai za a da gawa a zo da likafa ne ka ga ka ko gawa ce mun riga mun wuce wannan ai an riga an yi an yi da yake ko kuma mutane da yawa sun fa'ida ya ma mutane fa'ida don ka babu bukatar a maimaita sai dai idan wata munasaba kila idan mun ga littafin bulugul maram nan gaba in mun gama umdatul ahkam kila sai a zo sai a ko kuma wani littafin dai da ba wannan amma wannan ai mun riga mun wuce mu da yanzu ne mun wuce ma kitabu siyasi mun gama ma yau alil kitab ya kamata ne kuma jiya kai abubuwan jiya ali itikaf ya kamata ba shiga to kuma sai gashi ba mu yi ba an haka Allah ya kaddara kaga ai mun yi nisa sosai wanda ka ba dawowa ya, sannan daga kitabul i'tikaf daga kitabul i'tikaf da shi ne kafin daga babul i'tikaf sai kitabul hajji ka gani mu da muka tafi hajji kuma a dawo ai sallar gawa na'am ba azumin wajibi ba ne duk abin da ba na wajibi ba ka ɗiban ma kanka abin da za ka iya yi eh, duk abin da ba a ce tilas ba to ka yi abin da za ka yi sai dai idan an keɓance an ce ga adadin su aka fito a yi don ma ba ka yi wajen daga baki ɗaya ba ka yi laifi ba iyaka wajen ladan ne za a bari ba komai amma ba za a rubuta mutum zunubi ba saɓanin azumin ramadan in mutum bai yi shi ba me a kansa ga akwai alhaki a kansa ko akwai zunubi amma azumin nafila in mutum da yi wajen ladan ne za a bar shi ba komai amma ba za a rubuta masa laifi ba ba da alhaki zakan mutum da ya ba komai ko a amma mafi muhimmanci kuma mutum ya na arafa kun san ranar arafa shi dan na gudu ya buga kansa ya ta birgima a ƙasa yana bakin ciki saboda yadda yake ganin Allah ta'ala yana gafarta ma bayin shi ga shi ne ya kama ma Allah Allah ya tsine ne Allah ya jefe shi ya zama mal'uni ya zama rajimi so da kada mutum ya yi sakaci da na arfa yi kokari ko da shi ne na san wasu yan uwa suna nan suna ta azumin gabaki ne yau ma wasu sun yi suna ta kokari ga yana da tafiye ranar juma'a ba za mu yi karatu ba kan manta ranar arafatin kenan saboda mafi yawancin mutane za su yi azumi kuma za a yi gabaki sai dai idan ku duk mutanen masallaci sun shirya wa buɗe baki ne a masallaci to sai mu zo ne kara ba shirya ba kuma shi kenan kowa ya a gidan shi Na. alaikum salam tun daga ranar da aka ce an ga wata har zuwa ranar tara ga wata duk mutum zai iya azumi tun daga ranar ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata yau ce nan hudu ga wata gobe jibi biyar ga wata shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata tara ga wata ranar arafat duk mutum zai iya azumi ranar goma ga wata ranar sallah mutum ya kama bakinsa kada ya ci abinci sai ya dawo yi idan ya laye ya fara ci daga naman layyansa idan ya layya ba kuma to ya ci daga abin da Allah mada sarki ya azanta shi da shi na wannan menene ce don Allah idan mutum ya ce bayan shi kamar bayan mamarsa sai ba zai iya azumi ba kuma ba yi da kudin ciyarwa to zai yi ai uku ne sai yin ta baiwa ka faɗi ɗayan ba wato yana da damar yin ta baiwa to ya yanta ba. uku ne ya faɗi biyu ko ba biyu ba ne biyu barin maimaita damu. idan mutum ya ce bayan shi kamar ba fa cewa ba aka yi bayan mu wannan da larabci ba fahimci zihari kawai idan mutum da hausa ya ce bayan shi kamar bayan matar shi bai ma matar shi ba zihari ba zihari da hausa zihari da hausa shi ne mutum ya ce ma matarsa idan ya sadu da ita kamar ya sadu da uwar shi kama kawai shi kenan ya ce ya bayan shi ya kama da bayan mamaki shi shi bayan mata shi ya kama da nan mamaki shi kenan ta ce zihari wannan na larabci ne wuce ka zahari ummi suna da ma'anar akwai sirri na larabci wanda hausa ba ta da wannan sirri sai kawai dan mutum ya ce bayan mata shi kamar bayan uwar shi bai yi zihari ba a hausa in ziharin hausa Shi ne mutum ya ce in ya sadu da matarsa su ma larabawan abin da suke nufi kenan yana nufin uwashi ba zai sadu da ita ba to haka ma matarsa ya mai da matarsa kamar uwarsa kenan to ne Allah ta'ala ya ce in yana son ya dawo da matar ta zama matar shi sai ya yi ɗayan abubuwa guda uku ko dai ya yanta baiwa ko kuma ya ciyar da mutum sittin ko ya azumi sittin azumin watanni guda biyu kuma babu hutu sannan daga baya sai ya dawo ta zama matar shi amma ba haka ba ba matar shi bace amma dan kawai bahaushe ya ce ma matar shi bayan ta kuma bayan uwata ba sai har yi ba sai idan niyyar haka yake nufi amma an kawai tashbihi ne ya gani kamanceceniya ba ba za a ce ya yi zihari saƙon da ake son a ya kai shine yana nufin matarsa ya ɗauke ta a matsayin wata yadda ba zai taba auren uwarsa ba har abada to haka ya mai da matar shi to shine yayi zihari kaga wannan ka sassafa shi yasa Allah ya wawantar da masu fadin haka quluna munkaran min alqawli wa zuwa suna faɗin mummunar magana wa zuran kuma ƙarya suke zilla kaga bai kamata mutum ya muka makansa wannan ka sassafa ba mutumin da ke da wannan ɗayan waɗannan abubuwan guda uku shi zai yi ‘yanta baiwa ko ya azumi watanni biyu ko kuma ya ciyar da miskinai guda sittin ba ka bako mata ba ta shi bace ba ya sa shi ya je wannan ka sassaɓa yi ma kan shi wannan dole ma'aurata su rika kama bakin su a cikin rayuwar da ake son ka zama ta koya maka kamun baki akwai rayuwar aure kada mutum ya zama mai sakin baki a game da zamantakewar da matar ba daidai ba abin da ya shafi sirrinta manzo Allah ta ya ce mafi azaba ranar lafiya shine mutumin da zai je sadu da matar ya zai ba da labari da matar da za mijinta zai sadu da ita je tana ba da labari ta ce ga yadda mijinta yake kowa azaba ranar lafiya kaga kamun baki ake koya ma mutane amma su tari za ta samu mutane a waje a makwalla a wajajen fili suna yin wannan fira jira kan banta sirri ne wannan tsakaninka da matarka sannan a cin abin da ke koya wa mutum kamun baki a zamantakewa aure kada ka je kai ka sassaɓa da za ka saki matarka zalla su kuma a hadisi sahihi da limamu tirmidhi ya fitar da shi yake cewa talatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddu abubuwa guda uku idan mutum ya wasa to gaske ne in ma da gaske ke to da gaske ne An nikahu aure wa talaqu da saki sannan wal da yan kabaiwa kawai mutum yana zaune da matar shi shi ginin kawai sai ce ya sake ta ka sake ta sai kuma ka ke ni dan da wasa ni ke miki ba wasa salatun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun kaga koya maka kamun baki ake sannan da irin waɗannan matsalolin na zihani ko matsala ta ilahi mutum ya rantse ya ce wallahi ba zai sadu da matarsa ne duk kana neman ka jama kanka aiki ka rayuwa aure tana tana neman kamun baki ka zama mai kamun baki ka zama kana da tsarkin abin da za ka faɗi amma ba kawai mutum ya zama takarai ba kawai komai ya fito da bakin shi ya faɗa ma matarsa ko ya faɗi akan haƙƙin matarsa ba daidai ba ne wani in mutum zai zama yana sakin baki sai abu kuma ta dubu a duniyar nan daga tarbiyyar musulunci tana koyar da mu kamun baki mu san abin da zamu faɗi a game da iyalanmu Allah madaukakin sarki shi ne da mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh